kurban irin ƙaunar da ko ba a kuma masalan ina ya tifa sama abubuwa ne wani koko a dutsen doka ya ce mata za ka gani a wannan gudun shago za ka gani ko zai ina da rai ko kuma to da abu ba da ne wannan kogon shiga sai ya ga matsalar ya ba da ta gawa ya ga ainihin gawan kafarke tana duban alƙinar alƙibar sai an ta ina ce wajen alƙinar da wasu da ya zo wajen su masjidai guda ɗaya ɗayan fara masjidi ya fara ɗaya kuma baka suna kare ko suna gari a wani abu da ya wanda su ɗan masjidan suka ga abu tsari sai suka wuce cikin koyi ya abu tsari da إني السلام عليك يا ولي الله ورحمة الله وبركاته. إني ما قاوى مطرح. الله تبارك وتعالى بقدر المطر فقط. يا لا مطر على التصوير كريما. إني إلى شهر كنا سوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن أمير مجد الله وإمام بعد نبي الله. Thank you. da domin yayin da sun da rage tafi ne abin da kan goma mata na alama haihuwa ya zo ma fatima sai na ce mata me ya same ki ya sai da sun sa ta ce ina jin wasu alamomi sai na karanta maka sunan da akwai tidak tidak dia kami ini kuat kalau ada akan itu memiliki dan katakan makanya dibilang berdasarkan sama tuan hewan lain itu ukuran ukuran lain itu kami ini cuma di bawah ini kan di bawah tidak waktu semua ada itu tidak ini ini لا تفاح يا أبو عباس يعد لميتي الحاكم وهي انا فيه عند زاوية القدوة الأيد النادي نادي مريانة سوى عم ذكر يا أبو عباس sai dai yana son ya kira wasu wanda mun yi makawar da mako sai nuna da an suke a ba da tsari fa inna waliyyar lahi la ta mutu muyazzar rashin ولي ألا أنه أنه أنه لجسدي بعد سبب وإذا أنا بالمحاولة يجي إما أنا كذلك أو ثم أنا وكنت من شنو وجهه wannan wala Allah tun da mun ba da labarin haihuwar ah, abin da mutum abali abin da za mu fahimta shi ne su waɗannan wasan sun je nazari a ƙaba da akwai wanda masu makarantu da mako tsaro tsaro a yaro na gama su da na gama na gama da bai da albarkacin wanda ya yi tsari nan da kuma yanayin da ke na ɗauka da yana da ya ƙarshe amma wannan yana nuna lokacin haihuwar wanda yake nuna haihuwar nan a kan yi ko ba a yi kaɗa ne ba ya wuce to sai ga waɗansu mata hudu sun shigo suna da tufa kamar tsarin aliyu ƙanshin su ya fi da الفقراء الذين على الأرض ممسك الفقير يعني لا يؤمن يقول الأفقر يملك الأفقر ثم تسلم تلك كثيرا السلام عليك يا ولي الله كان كلمة رسول الله أنظر ودرنتك zauna gaba gari a gaban su akwai abin da ya kira nan dukuna dukuna din nan kamar kamar yadda ya da ke kamar a nan da kafin a wani abin da ya ke cikin akwai sojin dozin akwai na mai suna yin dukuna din duba turare suna yin yi da fadi to amma wannan an ce yi jibinatun ne kisa na azurfa ce wato kenan ya yi kama da kaman in yanzu ne sai muke kwarwar turare amma irin da turare ne ne amma tsoron ruwa da ruwa wanda suka rufe suna da wata kumura ba ruwa a jari kuma kwarba ne to kamar shi irin wannan amma na na na azurfa to dole da matan ta kasance tare da ita suna ba ta gunki a a gidan yayin da yayin da ta gama yayin da ta yi shi kenan sai ga shi a mutuntar sa sai kamar rana kuma ainihin sai faɗi yana kira a ba bayan fitowarsa ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah واشهد ان عليا ولي محمد رسول الله وبمحمد يتم الله النبوه وبي يتم الوصيه وانا امير المؤمنين. ƙasar da sai ta ɗauke shi ta sanya shi a fakiyar da fakiya shi kuma nan kuma ya yi dudube ta irin fuskan da shi da yi irin fuskan da sai magana da harshe da kake kamar wanda saba magana da ya ce assalamu alaikum ya umma ita matar da ta ɗauki ne ta tsora ta cikin ya sai dubi sai ta assalamu alaikum ya umma fa qalu alayka ya gulani sai ce mata kuma ya babana ma kafar wali ya ba ya labarin mahaifina قالت إني عن الله يرحمه لما نقرأ فيكم وأسلم مقالب وصحبته يسأل عن الدين ومتين في to abu ɗalib da yi masa magana ya sha mamaki shi ga shi shi ne kuma. wata mata suna ɗauki yi ya ce wata kuma wai ya taɓa yadda ina ba ba ne yake bai ce mallakar kai na ba ashe ba ni ba ba ba ba ba bala ولكني وإياك فاسجد آدم أريد كيف تبقى آدم وهذه أمي حواء وأنا بقول لك أين حواء da mutum bai da kai na saboda kunya ne da koyo kai na aura ya kuma da yana da kunya a ke ba shi ne ba wa ke ga babban kowa ga babban kowa sannan kuma ɗayan ita ma ta gabato tare da ita ko na da mutum tukuna ɗin nan wani muna aiki musu kuma na aiki musu kan duk kun san yanzu mutane masu na yin abin da abin nan turare rundune ne a da kowane mamma da suwa mako kuma ta sa turare ta aka yi abin kalolin na idan idan wanda kuka zuba wanda aka zuba turare mutane kuka zuba kayan abuwa da akwai su guda ɗaya ya ini yang baca kau pun kena ada orang orang baca ini kerja kau apa ini lalu dia kata dia juga berada di dia saya tak minta lagi kan mungkin dia tukar tentang orang orang yang dia nomor kau itu nomor kau ini apa dia ini cukup itu nur demi ini ya kau mana tak mana kau tu hari mana mana hari mana sudah kan mana ini kita tunggu dulu mana ini juga kau kau dah rupa kau dah jelas kau kau mana ini jelas kau ini nama kita jelas amma to a da kan ma turare su cewa kamar alam da amma muna da zan na da wani ake da fata amma muna da zamai yakan yi sama dan rundume ne a to shi ne shi kirwa da shi ne kuna ita wannan da sai da da da wannan ke hannunsa shi ta ma sai ta ɗauki aiki da ya yi kuskanta sai ya yi masa assalamu alaikum ya kuwa قال وعليك السلام يا أخي ليش فما أمر أني يجي مثلا خير وهو يقرأ عليك الصلاة ثلاث يشعر به شوف مثلا يا أبو مية والأوفر في والمفهوم أن فيك مجمع ذنبه استعاذ منها من الإفراط وأمني في سبيل الله

don in a cutar ya sa a tufa da ke tare da da ya da tsalushi akwai abubuwan da yake da a ce wanke shi ma gari domin larabawa muka rika wanke gari da kan hajji sai ta ce ai a ba ƙarfi shi wannan ɗana ta tsarkakakke zai zai kuwa awon abin da kuma ainihin zafin ƙarfe ba zai dandane shi ba a duniya sai a hannun wani mutum wanda Allah ke ƙi manzonsa na ƙi na cinsa mala'ikun ma na cinsa kamar da ta mutu zuwa da ruwa ma duk kogunan duk na cinsa kuma hutu ma tana da jin fashi shi ne wasu ainihin zai tsanana ma wannan ba wa Allah wuta. Sai ce wane ne wannan sai su matan gaba ɗaya su kuma ilimin da alfara وهو قاتل في الكوفة سنة ثلاثين من وفاة محمد شيء اللي يجي الكوفة سكرة ثلاثين بايم أبو خالد ina jin daɗin magana abin da nake ji daga waɗannan sannan muhammad an abdullah ɗan ɗan uwana yadda ya zo ya ɗauki shi da hajjar hannu hannu waɗannan matan ya sa hannunsa a hannun sa ya magana da shi ya tambaye shi kan abubuwa daban-daban sai yana magana da muhammad sallallahu alaihi wa sallam

dengan dengan kuai. Jadi dia awal sekali awal ini. Tuhan itu pun untuk kuai. Jadi ini adalah pada si Ali Isir. Kamu yang tak ada kira Isir Ali. Amal makasih pula pakanan Allah. Tu amal lagi. Ah, apa lagi? Jadi amal yang الذي أثر الرجع وأما الذي أثر جدي من قومي فليأتي من مطالبه واما فائدة الجبنة فهي أمه مباحة أمه مباشرة ولما تذكر حواء وانت سيكون تذكر جنة وانت مريم وانت النطق والندى تجوز على سكونها إما إذا المهوسة والندى تجوز على سكونها إذا كنت عارف يعني ya ce sai wajen masara ya masa arziki ka ba ta labarin abin da ka gani yana nan a kogo ka ba ka ba a wuri ka ba ka shi shi ga ni kuma sai na fita na ji wannan wannan abin ba da ke gaya masara sannan na fito na zo sai sai arola ko sai ga nan duk ka ji za ka ko ɗan kuma sosai da kuma da suka mutunci karka zaɓi waɗannan kuma gadi sai dai ba da tattara shi ne ke ke ke zo da ke kuma ka albishir da abin da nake ne da ɗana sai masarar ya kuka da man yi da ya shukura ga Allah لأنني إلى خدمة البلاد وطبيعة الأرض لأن زوجي الزمك يشتريني الحين لأن بقول أنا مش زوج بلد فلسفتيني السلام عليك يا أبا طالب إن أنظر فلسفتيني الإذن والدين لك فإن حق بالديانة والدين بالكوشن والدين على الأرض ويكون في الأسئلة الآتية وتتقول عليه لكن كل الدول يكتبون أيدي كتير في الوطن الله ألا يكون سيلا أي كين ألا يكون هنا خارج الوزارات الخارجية Kita akan mengajar masalah ɗayan da zama a gabansa ɗaya a bayansa da domin shi Allah zai yi tafsiri tafsiri da ke zuwa insha Allah za mu ji malakun da suke tare da mu da na dama da na hagu da na gaba da na baya da na kaza da na kaza adadin a tafsirin kiraman kafin ne alfahari

ya da Allah ke cikin san yayin da daren da aka yi kurari ne zuwa ga zuwa sama yayin da zan kai zuwa ga arziki na ga haske da kuku sai ya ɗan rubutu na waɗannan hasashe guda hudu zuwa ne din ce ne ya muhammad wannan abdul mutsalin wannan kuma abu tsarin wannan kuma abu ba abanka ne abu da wannan kuma ƙalin ne ɗan wani وتضرهم على ذلك حتى ما تنتظر أن تنصر ko ƙarshen wannan ruwaya ce akwai tsaki da ruwaya daban-daban da ta kawo wuraren da aka ce kaza yana nan kaza ne wannan mai bukatar ke karanta yana da karanta wato na na wannan dukkan kan tsaye ka yi karanta musu da ba su yi ba تفسير ولا رواية ولا مشهور يبقى أني الرواية جابر تفهم مطرح يبقى تتكلم عن wasallam wani wata wata ana ce da wasu mutane da dama su san da wannan wata nake cewa waɗanda daga irin ruwayoyi da ake da ya nuna ko da wasu suna cikin rubutan da ya al'amarin wayannan bayan Allah to waɗansu suna da masani wasu kuma sun sani amma ba su ba kamar waɗanda suka suka ga ɗaukaka ne tun farko amma kuma ba a yi ba sun yi ba da ɗaukar ba domin ba su sani ba ne sai domin suna tafiye ba su ke ba saboda mutum da ba su ke da shi ba a rashin a rashin sanin su da makoma lahira ana ganin da matsaukaka ce ta duniya ko mutum da ba nan su ne to a yi mashi zagon haka ya kasa yiwuwa kuma za su iya ma Allah zagon haka saura da suka ci al'amarin ba za ka ba al'amarin a da ya kule ba sai ba cewa eh, shi yi wannan mauludi da ya zaɓa sannan kuma cikin wani sai da fasikan fasikan bin kasar daga ama bayan fama a kan idanun mutane da duk a cikin gaba ana kuma a kan idanun su suka ga cewa manzo Allah ya zo ya tafi shi inda ya ga sai da masu Allah ya ɗauki da ne ya yi aikin inda da ka yi ƙarfi ne da kallo ka kuma wani fara gano domin kuma na ce ƙarfi ka da ɗan eh, wani so so na da dan wanda ka na da kuma wata kina da amma kuma yi magana da masu Allah a gaban mutane kuma lokacin da aka aiko wannan farko wanda ana jiran aikin ne kawai ba wani wanda ya shafi da da cewa wannan mawudu shi ne wannan ba kafin nan shi ali ya girma a lokacin na yana da mahaifiyar sa fatima da ke ta asar na nan da rana da kuma fatima da ta asar na nukar uwa ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi manzan Allah rainon abu malik ko kuma rainon abu malik rainon matar su ke fatima binti asad kuma fatima binti asad din nan ba ko da ma ba abu malik take a wuri ba ita gwaggon manzan Allah ko da wani ne ba ɗan ba ba cikin wani hajji ne a wuri ba mutum sun ita ikanyar hajji sai zama kuma ga shi kuma ita ce matar abu mali saboda amma amma amma saboda hannun da ya ma tun yana kamar ɗan shekara tun yana kamar ɗan shekara nawa kamar takwas ya koma hannun abu mali abu mali abu ya ne hannun abu mali bayan ya bayar da ba ta to shi kuma sai ya zama shi kuma ali bayan manzo Allah ya aure An shi bayan ya aure da kamar shekara uku ne aka yi sai ya zama shi kuma ali shi kuma ya zo ya girma a hannun manzo Allah a hannun ajiyar da yana ɗan shekara biyar yake albarka ba yadda aka yi masu Allah wa'ayi shekarunsa goma sha tare da ne a tsarin da aka yi ma'almanzu masu Allah wa'ayi a kogon shara yana cikin kogon lokacin da mala'ika jibril ya zo yana cikin kogon ya aiki duk abin da manzan Allah ya yi kuma ya karɓi abin da annabi ya gani sai dai shi ba annabi ba duk abin da annabi ya ji ya ji duk abin da ya gani ya gani saboda haka amma sai dai shi ba annabi ba ne don ka za ga suna cewa ali shi ne farkon wanda ya imani da annabi duk a littattafan ba ka suka fi ko da shi kun zo suna sala'un da wannan suna muzan da kawo kanku bayan ya inganta a wajen su shi ne farko wanda ya imani to ba in imanin alifa ba sai ka zo a ba shi labari ne a kawo masa hujjoji ya ce to ya yi kamar imanin wani da wani kamar imanin wani da ya inganta daga gare shi yake nisa da shi ya kasance ba ya yin daidai in ba ya kora korannin ya je wani gidan korawa ya samu ta ƙari ya je wani gidan ma aka ce ta ƙari duk sai je na yi maka duk gidan da ake kaduran nan ta ƙari sannan sai ya maka bai gida to sai dai manzo Allah yana karanta Al-Qur'ani sannan tun da nan bai kora ba ya zama yana da hankali sai ya gane a da ke cewa gaskiya ne

wanda ya faru da masu da ya ne wannan haka tsari duk mu abin da suke cewa shi ne shekara goma sha biyar da masu Allah ya agogon yara yana yana yin jini kamar yana yin jini wanda ko yana da hannu ko yana da nani ne ko yana da ruwa haba jama'a ko ku ne san annabi a wannan ruwa da muka karanta wanda aka da ya ce shi da ainihi su kasance suna bautar Allah kafin Allah ya halitta halitta su shekara dubu ɗari biyar. Sun manta ne? Sun manta da wani ne ke kawai su suka zo da gabin ke a cikin wannan doron haka? Mazala yana bautar Allah ne a kowane والرسول صلى الله عليه وسلم وانا ادعي التسكيت الذي كنت متصاب فيه من الله ومعنى اما تبقى رسول الله بعض الروايه التي كان اول قال له هل انت بالنسبه لي وتقول لي ان الله وعرفت ان تربى لسوء سوء سوء سوء sannan kuma ya kasance tare da annabi wannan sannan ba wanda ya zarfi malam bakare da ya kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yau zamanin yau kafin aiki da bayan aiki har yana cewa mun na na na yi wannan tare da annabi ikrar apa pun yang macam tu. Mana selesai, mana pun yang ikrar, mana selesai yang ikrar. Allah tu. Naik ke mana ada yang jadi kita orang tak bantu. Dan mobile pun ada yang ada pada dia nak tahu lagi. Kalau ada yang berdua, kalau kita masih ada, ini dia yang kita tahu. Kemudian, dapat shugabantar da wani akan da suka haɗa gungun ne a rina cikin yake wani shi in dai Allah cikin shi ne sannan kuma wahayi da ake masa kowanne a ya san me yake kamar da ke cewa ba manzo Allah ya kasance yana mini darasi dangane da on a Dan kita bersama benda dia dari sini Kita akan idan ina jira sini Itu yang di mandar itu Rupa ada di mandar itu Tepat dobra itu Dia bukan ina jira sini Dia pun ada sepuluh ke jira Tak ada tempat yang bermakna Bahawa tak ada Al-Quran هي أساسة لأن أيناحك تؤكد الكتاب يقول له كتدري يقول أنا لو تولي الطيري ممكن أكب من تسوى كحن الذكر شيني من عنده علم تابع wanda ya ce aka ɗan barciya wa ce Suleiman والذي له علم من الكتاب وقال الذي له علم من الكتاب انا اتي به ان يبتدئ قبل ان يبتدئ اليك الامر في هذه المتمرة هي من عنده علم من الكتاب كيف من عنده كيف ألف من عنده علم الكتاب بيجي سواه دون التتبنى ألا يتوقف لا تنسى in ji aiki ya kafa bi da ashirin duk kuma duk na so shi ne mai cewa inda za a sa mini shirgida a farkon mataki a biyar al'ummu zan iya ma ma'abota a sauran hukunci da a sauran zama masu jirgin da jirgin ma'abota al'ur'ani da al'ur'ani wato shi da mu ɗauki jami'i kowane jami'i na aji muna magana ya ishe mu kwanaki da Allah mu kisa mu ɗauki ilimin halin shi da magana ta ke na kai koyi wanda yake shi ne ke cewa hawala ilmin jarma kawai a yi da ko ala yana yi mu da yake yana cewa a nan akwai ilimi ai in na ga wanda ya dace wato wani ɓangaren ne masu kuma masu da mutane Ini aku main ahli yang abang tu dia main bapa ke bapa bapa main ahli yang bapa Allah bapa. Ini ni tu aku luni kau dah ada tu luni. Kau ini alam dah alam betul betul ini samai. Ini turut kita. Nah, sebab ni kita kalau tak jenar kita ni hanya itu mesti ada nak. Kalau lu tu ni kita nak mesti ini apa? Mana kita nak yang tahu ini? wanda ya gane da wanda kuma ko da bai gane ita kuma wannan ba mai iya faɗan wannan magana sai matsale duk wani wanda ya ce ku kai ku tambaye da kafin ku wani kafin kuma ya matsale da shi ko kun kun kun kun kun kun kun kun kun to in jami'in ilimi ne za mu ɗauka in kuma jami'in jarumtaka ne ba a bayan fama wai wai akwai mai mutu dangane da jarumtaka ɗari amma duk mamaki ka san fiye a roƙon nan ga wannan ga wannan bawan Allah a ta jarumtaka ba ku ba sun suka je suka ɗauko wani wanda ya gwada ke wajen sannawa a guje jarumin zan da abu da ba jarumin matsorata ba shafar zan kwaraza wanda a yakin kohon ko duk wanda aka kashe mutum da baƙin cin nan a al'adari ana iya cewa a ne shirin umar ya kashe masa ya ko larabawa za su tsoka kwarai za ka ya kwarai za ka tsoka alhali ka abu kashe gwarazon su yin a ranar badar ya ne rumu ne kusa ai badar ne ba da ba mu wani zaɓi ba ba da wani wato ba mu taɓa shi su suka kashe kansu suka kila sa kun ga ibn umar ya ya yi dubarar al'amarin wanda shi ne cikin saba'in domin duk wanda aka kashe a kowace daga wanda ali shi ya kashe shi da kansa sai wanda ya ali ya san sama shi wani ya ƙara kowanne kin yake a ranar kasa an ya kai ko an ya kai duk kasashen nan daga wani sun sama duk ali yana da wata al'ada guda bai taba tsara biyu ba tsara ne sai ya sami mutum to ɗaya in ya mutu ke mutu a gaba to sai dai wani ya ƙara kashi amma in koyi tsari to ɗaya zai tsara ba to wajen jalibin kuma adalcinsa ne za mu yi magana wanda shi ma doguwar magana ne wanda shi ne wanda yake cewa da za ku ba ni abin da ke ba ga zan da doron kasa ba yayin da yake kasa hanyar zuwa kasan bakwai da wanda yake kan kasuwa sama bakwai ba ta tsawon zuwa gaba ɗaya ku ba a kan in ɓace ma tururuwa shan tsira ba zan ba ba da ba wato kun san iya tsira kamar ɓawon bawon shinkafa nan kamar turuwa ta ɗauko ɓawon shinkafan aliki da za ka ba shi duniyar nan har ta sama da ƙasa akan ya ɓace wannan ɓawa na alkama al'abadin da ba zai ɓace ba zai ɓace shi ne mai rawobin tsawuya shi ne mai zaɓin cewa a ƙarfa a cikin turarrau na ne a wuri na har ta na hajjin Allah daga wajen ku rarrauna a wurin ku kakar ne a wuri na har ta na karɓi wannan maganar da suka ɗauka suka ba wa da ban al'adu sai ina wannan ya taɓa karɓo ma wani aiki in ma shi ne haƙƙoƙin mutane ba ya so rubuta ya haƙƙoƙin mutane har da ya an da shi an da ƙona mutum da wuta sai da za ka ci mai karɓo aiki wanda shi ne ainihin wani lokaci an ana bukata na da bukatu aka ce to ake jira da bai mali aka ce ba ga bai mali nan wanda da duk mai bukata ya zo shi ba kowa ya ɗauki bukatar kowa ya ɗauki bukatar ba bai mali ya ƙare aka yi sallah raka a aka tashi yanzu najeriya ne da muke ta fama da wahala in aka je san bank aka ce kowa mai yake da bukata a najeriya za a yi akwai miliyan na karar ba da zai yi a ba kowa kawai yi za ka abu a can ba ka ga an huta ba tafi da ajiyar amiru ne ne aka raba ba kowa da a aka yi tsalla aka ga an ga amir wani ne wanda wanda wani a lokacin yakin kudi ya gudu daga bangaren yi ya koma wajen ma'awiyar yake na zo na fito daga wajen dolo marowaci matsoraci sai ma'awa ya ce wane yake ali sai wani ma'awa ya da yake ali ne za ka ce matasa inda kake masa dolo in ali ya magana duk larabawa ba mu rewa a hikima inda ka ce masa marubuci in duk zuwa sun hijja za a mai yin su dinari a ba aliba zai kwana uku ba zai raba inda ka ce mashi matsorafi ka taɓa ganin ya koma da wani baki ya kaje ba wani ce da ma'auyar sai mutum ya sha mamaki

da mu'awiya da amurdin al'ad suka ce su ba ɗaya ba ba biyu ba da kunnuwan nan namu mun ji daga bakin manzon Allah ya ce aliyun ma alhaq wal haq ma ali to shi kun ga da kake kuke a kallon kuka ba mun ga maka ba waye ba ya son sarauta sai mutumin ya ko za ka yi magana ne dangane da janibin zuhudun wanda da shi da wani zura da ma'auya ya tambaye shi ba mu tsaka kamar da ne da tsallar a daga sai da wanda shi ne aka san ya rayu da mokara biyu da motsatsun gurasa jimrai da wakwakwai imrai ummu karashi duk kuna jin wani suka fi ba kursai busassun burasu guda ne kuma sai nake buraka na kira mana wannan buraka ne da nake da ka dauka guri irin kuma kuma wanda aka karya kuma ana kare su yi har ma aka gaira shi wani yana bangaren shi wani ta yi shi ba shi kuma na kuma da kira ke gala da nake kare ya yi ya yi da wani amma ya ce sadakar mai haka ya haka ba kada wani ya ce zai tabbare da kai ba za ka irin annabi da kai dai abin da annabi ya ce ba ya ce sadakar ku ce za ku kwaikwaye da ni ka bai da biyu duniya ku duniya ku mutu ba sai ne da mare da ku duniyan ku a duniyan ku sun mokara guda biyu da mutum da biyu sun ishe a yi a duk kawai sun burodi da yi da kuma sun mokara guda biyu sun yi amma kar ku kar ku hakan ku ku taimaka mini da kada ku ci haram me su yanzu ka ci tuwo da miya da mai suna amma ya zama halallin kai ba na sata ba ba na murniya ba ba cin amana kuma ka zai riga mai kyau amma ka tabbatar na halal ba da kudin harafin domin ko a lokacin sa, inda inda an yadda wani da an sa ne wani mutum zai shiga gari zai shiga ingil sai ya ga wani yana jin yunwa sai ya ga wani mutum yana aiki a gona eh, sai ce bawan Allah yunwa ne ke sai ce ba wannan ba mai aiki a gona ba Allah yunwa ne ke cikin yake ko ka kana da jin cikin ga wata da ka kan za ka samu abin kana ke yake gaba da noman ya je ba ka yi ɗauko waɗansu kusasun burodoji a yi mace irin wannan yanayi ne ɓangara da ya kajera garfar da ruwa yanayi ne sauna kawai da ya kajera ya kajera su ce ba Allah na kasa na kasa sauna wanda ya abinci na ka ina jin yawa ba zan abinci na ba ya yi wannan abinci ka kauta aka bayi da zo abinci ne ko shi ne ka in an nuna maka ungoma shi ma ka tambaye mai suna haka za ka sami abinci mai gajiya sai ya shiga gari sai ke na unguwa na shi ba a da gari sai ka tafi wannan gobe wasu ai ko kuma ko ba ba da nan na dai ba ka ba da gobe ya ke unguwa na shi ina gidan haka haka ke cika ba ya ke sallama ko ba ma da shi Allah ɗin ya san Allah yin wani sai sun yi kawo abinci mai yare da lafiya ya ji gurasa mai taushi ba da ya ga miya daga nama ya ci aka kawo wani abinci a cikin kai ma da alhamdulillah sannan sai ya ce ya ce ma mutum sai ko ko ko ba Allah aka yi kasar da ne ka ce ban sun da kuma gida na maka kare ya ce ai wani mutum da gani manomi a bayan ne na ce masa ina ji mu shi ne ya ba da abincin ku na kasa dia cikgu nak tak mesti mesti tunggu kita bayar uang kaki mana tu bayar apa terus jadi imam lah. dia cikgu buka ayat ada rumah ni Amin rumah ni lah ketika dia nak bola yang lain lah, berapa pun ajak, ajak tak. shi ne kuma a wajen abin wani ya ce sai gurin ma'awuya kun ce tsoron ma'awuya ne an bada abinci duka ɗin sai ma'awuya ya ɗauko wani abu ya ne kama sun yi ya duba ga yana duba ya ko sai wannan mene ne ya ce agwagwa aka aka sata cikin sauya aka zuba kwayaye aka cikin hanjunan Kata orang tak akan berkumpai air Aku akan mengubah sayang Sayang sini sama akal Tak Ini ni kawan kereta lagi Allah pun apa yang saya Aku tak menambah Sayang saya jadi ajuh Kayaknya jadi Tak nak benda Hadis bin Abi Talib Dijual Iki watarana ya Tukun Jekan garis Garis garin garin rogo ba garin alkama wani wannan ma kasar wata muna garin gero ai a soya gero a nika a hada da dan mai rumbu domin tafiya in za a sha sai an zuba da ruwa kawai an zuba musu ruwa kawai to sai ce da ya ɗauko jaka wanda ke ɗauke da garinsa sai yana ta kwance kuɗi yana ta kwance kuɗi yana ta kwance kuɗi yana ta kwance kuɗi kullum da kulli ma ya kulli sannan ya fito da gari ne zuba a ruwa ya wannan kullum in na san kama mai ya wato su suna gani shi yana shan garin sa ba to in ya aje garin a jaka garin a jaka sai wakilin sai su ɗauka sai ko da mai ni dai shi ka sai ni yana sha da mai ko to shi ne zai ɗaura a kan kama wa su ya kwanci wa zai yi shagaren sa ba nan ko ko munajatin ali ne za ta yi magana a kai wanda ya kan munajati ya faɗi mabishiya abin da za wata rana ya ga amirin wani ya daga hannu yana addu'a kawai sai ya faɗi mabishiya ya zo ya daga hannunsa ya ce cikin na da zai yi wata ya ce mata wani zaɗi bin abin ba ya bin da ya wajen fatima yana ɗari ta ce mene ne ya ce da ya ce yaro ta ce abin da ya kaga ya me ya kame an aiki ya ta a kai ce kullum ɗauki wai ke irin wannan ba ba da kadari wato addu'ar ne ya alba ko kuma lokacin da aka harbe su da kibiya ya yi kibiya aka bai nuna a cire sai ta addu'a a lokacin sai wasu ka ce ba san allo ba zai shiru ba ku bari in yana sallah ku ce da ya jira sai suka zare Farkon amanar da za ka yi magana dangane da shi wanda shi ne ya ga wata 'yar ranar sallah da sarƙar wa a wuyarsa. Ya ce, wa ya ba wannan? ta ce aro aka ba ya ce ya baki ki aron ta ce ma'aji da ya kula da baitin mali ya kira shi ya ce na ina ka samu wani ce na bai baitin mali ya ce to ya ya kaba ya sa ta ce ai aro ne da sallah kawai an gaba ta bayar ta mai da abin dama yana ake ne to ko ba mai za ki kawai ya ba zai ce ku ga rai ne suka kuri ba ba ba aure lokacin sallah ka gama a ne dama yana ake ya ce za ka ba duk 'ya'yan musulmi gaba ɗaya kowace ka ba yake a ai kaza ma guda ɗaya ne shine na basu sun ce za ka so da lafiya amma randa duk kasa ke zan yanka zan yake maka abu ba ta ke ya da zuciya ai wata magana ta aka suna tsammanin a hakan sun hanbal ne ya ji wasu almajiransa na tattaunawa su kuma suna cewa wani ya iya suya wani ya iya koya wani ya iya suya wani gobi halifa wani ya iya suya halifa wani ya iya koya ba su zuwa ta hali gajiyar ga cikin gajiyar ta ba amma bai iya suya ba wasu ayyuka suke gani shi bai ke jawo hankalin mutane ya isa kashe ya bi musu yadda suke so suka bi shi ba sai yana gaya masa gaskiya yadda Allah ya to kun ba ku wani yake siyasa ba a goma wanda su ɗan suka suke ce wani siyasa shi ne yaudara kamar yadda wani fitaccen ɗan siyasa a yanzu sun duniya yanzu na da politics the art of deceiving people haka yi politics is the art of deceiving people siyasa shi ne ainihin fannin 有那个舞台。